kira na a ce nan gaba buro wannan kai na ji na a ce nan gaba buro wannan kai Mala zai gina koma ta dan bangare ba ta bukan uba idan mala zai gina ka samu idan mala zai gina ba ka yi kitan biki dan uba na kai na farko sani gari Allah ji gari yadda muna yi ka bayan zo ba sani maukaci na bai aligala ne ma dan bobo budan ubannan kai aligala ne ma ce wannan na wanda da da da ka sani maukaci na gero ba su sani kuma na budan ba sani na wannan da wai ba turan na budan ba sani maukaci wanda ya hana a wajen nan akwai akwai security akwai yan sanda a cikin fararen kaya ba'a son faɗa fada banda tashin hankali kowa ya zo mai kallon wasa ya yi mai yin wasa ya yi duk da ya tada hankali akwai yan akwai security cikin fararen kaya magani a kuka da karfi daidai ah, mai karfi da kwani mai karfi kamar da lallan doki kada ran kare dole dole gane nan gane nan ga wani nan cikin mazaune a bayan da ɗan cikin mazaune amma shakwa Hai, hai, nan da wakil. Kai, kai ba uwa da. Ta ka mu. Ce, wannan. Ni bar masa ni gari dan gurin uwa. da wani ne haka da yanzu sai kemis da wani ne haka da yanzu sai kemis hizu ya isa haka ba wani ba tauri sai taurin kai wani ba tauri sai taurin kai